Idan wannan ne zuwanku na farko don Allah ku danna mana subscribe. Mun gode. Da suna Allah mai rahama mai jin kai.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 bayan kwana biyu ba mafarki ba ne tunani ne kawai cikin bacci don babu abu ɗaya da ya canja na wancan lokacin a wannan ɗakin ne cikin kotun da suka baro inda ɗararru ke ganawa da baƙi lokacin da adam ke bacci a gabanta wani irin tausayinsa ne ya durar mata a sannan don bayan sajan da ta ga ya tara wannan lokacin ba shi ne abu na biyu da ya tabbatar mata da cewa baya samun isasshen hutu a kwanakin nan duk saboda shari'arta shaidanin idanunta hankali a lokacin tana ci gaba da kallonsa shi ne wanda ta tsana a wancan lokacin da zuciyarta ba ta fahimce shi ba shi ne wanda ba ko son inuwarsa ma da ta ba ta son ya kasance waje ɗaya sannan shi ne wanda a baya take ganin kamar yana riƙe da makamin tarbatsa rayuwarta sai dai wannan bayan ta riga ta wuce ta daɗe da shuɗewa tun farkon lokacin da kadarar koyon karatu ta haɗa su wani ɓari na zuciyarta ya buɗe har ta fahimci boyayyen halayen da yake binnewa a bayan fuskarsa wannan fuskar da ke gigi ta ɗaukacin matan makarantarsu tana saka musu yardar cewa shine kololuwar duk wani fatansu ta sake limshe tana kallon yadda yake bacinsa tsakani da Allah zuciyarta cike take da sashen wace irin kaddara ce ta cillo shi Najeriya kuma kan hanyarta ta cije gefen leɓanta kaɗan tana hasko ma'anar kaddara a cikin kanta hukuncin Allah ne da babu tunanin wani ɗan adam ɗin da ya isa ya kai gejinsa. ta yarda da wannan har cikin ranta don in yanzu in ba hukuncin Allah ba ta yashi ɗin da ta baro a can wata nahiyar duniya zai tsallake ko ina ya zo ya sami ta har cikin 'yan uwanta a nan. Kuma saɓanin a baya yanzu ya zama mai fafutukar ceto rayuwarta. Duk da baccin da yake yi mai kallonsa zai iya tsinto zallar halayen da kowane cikakken namiji ya kamata ya tara, dogaro da kai juriya jajircewa, sanin ya kamata da kuma zurfin tunanin da zai zarta na tarin mutane. Kyawunsa mai sanyi ne ba kamar al'amin ba, mai manyan kyau. Al'amin Tuna sunansa da ta yada mata da zagayen rayuwarta da tashi, ta tuna cewa har ta fara taka matakin zama amarya. Amaryar shi ɗin da a yanzu ba ta san wani hali yake ciki ba. Mami ta gaya mata komai ya tsaya saboda rasuwar mahaifinsa, amma ta san ta faɗa haka ne don ta lullube ta daga ainihin gaskiyar. Gaskiyar ita ce komai ya cakuɗe saboda abin da ya faru da ita. da kuma rasuwar mahaifin nasa. Zuciyarta na tausayinsa kuma tana kewarsa kewar da cewa da tuni suna tare a yanzu da ta daɗe da zama mallakinsa a can ƙasar da zuciyarta da zuciyarta ba ta marari kasar da komai kudinka babu wani sakewa a matsayinka na musulmi kuma mai bambanci da kalar fatarsu sannan kasar da za ta nisanta ta da duk wasu danginta sai nasa kawai nasan da nasan da ke dauke da mahaifiyarsa wadda ta kwana da sanin cewa ba ta kaunarta amma banda waɗannan abubuwan zuciyarta ta san cewa zamanta da al'amin zai yi daɗi don Allah ya sani ko a yanzu da komai na rayuwarta ta baya ya dawo mata ba za ta iya kwatanta kowa da shi a kyautatawar mu'amala ba a sannan ne kofar wajen ta buɗe mai tsaron nan musa da adam ya umarci ya ba su waje leko da kansa alamun iya lokacin da aka ɗiba masa yayi Da sauri ta janye ta daga fuskar Adam ta kalle shi, yalla yana ga kamar lokacin da aka ɗiba ya karatu. ya faɗa yana kallon bayan Adam ɗin kasancewar ita take fuskantarsa. Ya haƙuri Malam Musa zancen ya ya fito cikin harɗaɗɗiyar hausar Adam yanzu muke shirin kammalawa. Da tsananin mamaki ta saurin juyowa daga kan Malam Musa ta kalle shi dama dama ba bacci yake ba dama idan su biye shiru ya barta tana kallon shi malam musa ya gida kan shi sannan ya koma ya mai da kofar ya rufe sai ta yi sai ta ɗauke kanta sannan ta miƙe tsaye tana sake cikwikwiye laidar ranninta kin gama zan yi tafiya ta ji muryarsa ta fito kamar haɗe da murmushi ya ubangiji ya allah ta gama mi kallon nasa yake nufi ko me da me za ta kare kanta ta ce ba haka ba ne watakila kawai idan ƙasa ta tsage ta shige komai zai fi sauƙi amma simintin da ke ƙasa ya ki buɗewar ya taso rike da waya da kuma tarkacen su jota ya tsaya a gabanta ta ji girmansa kamar na wata katuwar bishiya a kusa da ita cikinta ya mutse sannan yawu ya shiga zaryar shigewa makogoranta. ta gagara ko motsa kafafunta a hankali ta jiya ce zan yi tafiya jibi ta dago da sauri ta kalle shi na gaya miki a zama na gaba mu za mu fara gabatar da shaidu to zan je wani bincike ne akan abin da nake tarawa saboda haka ba lallai ki ƙara gani na ba a cikin kwanakin nan maybe sai ranar da za a zauna Karar kiran wayarsa a wancan lokacin ya yi daidai da karar karrawar da ta karaɗe ɗakin, kararrawar da ta tashe ta daga tunanin rabuwarta da Adam na ƙarshe. Ta kalli yanayin lokacin wajen karfe uku ne na rana wanda ya kama lokacin da kowa zai tafi yin aikinsa, kamar yadda yake tsare a jadawalin tsarin wajen da ta riga ta haddace. Karfe biyar na asuba za a kaɗa ƙararrawar tashi, biyar da kwata wanka da alwala, biyar da rabi za a fito sallar asuba. Karfe biyar da arba'in za a koma cikin sel, shida za a fito kowa ya tafi wajen aikinsa. Karfe goma za a tafi wajen cin abinci, goma da rabi za a tafi wajen motsa jiki. Ƙarfe sha ɗaya za a koma gurin aiki, ƙarfe biyu kuma za a tafi yin sallar la'asar biyu da rabi za a koma sel. Ƙarfe uku za a koma wajen aiki huɗu sallar la'asar. Ƙarfe huɗu da rabi za a tafi wajen koyon sana'o'i. Ƙarfe shida sallar magariba. Ƙarfe shida da rabi za a tafi cin abincin dare. Ƙarfe bakwai za a koma sel. Ƙarfe takwas sallar isha'i takwas da hamsin ƙararrawar shirin kwanciya. tara za a kashe fitila kowa ya kwanta wannan shine jadawalin cikin gidan kurkuku. ranar yau ita ce shaida cewa kwanan ta biyu a wajen kwana biyu cikin wata sabuwar ba ta rayuwa ba tare da zuwan yan uwanta ko adam ba ina ya tafi yaushe zai dawo duk tambayoyi ne da bata samu damar yi masa a lokacin ba saboda kiran wayarsa da aka yi ya fita ba tare da sun yi sallama ba kowace ta jawo tsinanin tsinannen jikinta ta fito ba zan shigo ɗaki tashin kowace shegiya ba muryar metron gaje ta shiga karaɗe dogon koridor yayin da wasu ƙananan ma'aikata ke ta faman buɗe kowane sel da makullan hannayensu metron gaje wata figaggiyar mace ce mai kwalakwalen idanu amma an fi tsoronta fiye da duk wata metron a kurkukun Haka ya sa yau da aikin ta ya faɗo kan blog ɗin kowa ya miƙe a zarce aka shiga kafa dogon layin fita a cikin koridan. Amma Fadila bata motsa ba don kowace raba ta jikinta amsawa take da sababbiyar gajiya. Jiya aka raba su sababbi zuwa wajen ayyuka kala-kala na kurkuku. Inda ta tsinci kanta bangaren masu daka da sulfe, bangunan masara da gero ne ga sunan azubi fal. da kuma ta da tabari. Babu wani bata lokaci ta ga duk matan da suka taho tare kowace na ɗaukan tabarya suna kuma jan turami zuwa inda wasu matrons ke auna musu masarar har rigargen ɗaukan tabarya mai kyau ake yi. Babu yadda ta iya haka ta wata tabarya ita ma ta ɗauka. Bayan tsawon wani lokaci a rayuwarta Fadila ta yi daka, ta yi ta dukan masarar da aka bata. har sai da bayanta ya ƙage amma babu ɗaya cikin metrons ɗin nan da ta ɗaga mata ƙafa awa hudu a jiya nan sai da ta shafe su wajen dakan masara tun tana faɗuwa tana tashi har sai da ta horo da gajiyar ta daina jin komai ta gama da kan sannan ta tsirce masarar ta fitar da zuzusar cikinta kamar yadda ta ga sauran sun yi bayan nan kuma aka ba su gero suka surfa suka wanke sannan suka hau da kansa shi ma ware ki tashi bimbi metron gaje shegiyar kanta ce yanzu ta lalata miki rayuwa kyankyan ta faɗa tsaye a bakin gadonta bimbi tsakanin jiya da yau sunan har ya fara binta don 'yan ɗakin sun ɗauka kuma suna gayawa duk wadda ya tambaye su sunanta Babu wanda ya kara jin maganar ta tun ranar da aka kawo ta, sai dai ta san suna jin shekarar kukan da ke kwace mata cikin dare idan ta tuno da rayuwarta ta baya da kuma sanadin zuwanta wajen can, wato dangi. Mutanen da bayan iyaye su da ke da alakin kare martabar duk wani mutum a duniyar nan, amma ita suke tozarta ta ta martabar. Wadda aka kawo su tare sunanta Shimawa amma jiya ta ji suna kiranta da Shisha don ita da shi. Ita ta shiga cikinsu, ta karbi dukkan nasihohi da kuma maganganun da suke gaya mata har ta saba suna hira. Ita Allah ya taimake ta rabu da ta, takurawarsu tun a safiyar jiya da lalita ta saka doka a ɗakin. inda take cewa kai shegiyar da ta kuma takurawa bimbi a cikin ku musamman kekenken idan kuma idan kun kyale ta kwana nawa ne za ta sauko ta neme mu kun san da yalin sababbi irin su in kuma akwai wadda take son asirin ta ya tonu kar ta fasa idan aka kama yarinya kar yar kaza-kazar da ta sake ta kira sunana Bata taɓa magana da katuwar matar ba, amma cikin zuciyarta ta gode mata da wannan gargaɗin da ta yi musu duk da cewa kuma bata fahimci komai a cikin zancen nata ba. Ita dai ta san ta samu sauƙin yawan takura mata da suke yi, sai dai kawai yanzu su yi ta binta da ido. Zazuwa nan mai kama da kabilar ta juyo, sanda ta kai bakin fita daga sel ɗin. Kyankyan ki kyale ta idan gaje ta ciwarta za ta gane ne ki sako kafin ta ƙara su, ba za ki so abin da za ta yi miki ba. Muryar kyankyan ta ƙara faɗa sanda ta isa bakin ƙofar. Kowa ya fito, kowa ya ba da lokacin ɓata kan kowace 'yar iska ta sake maimaitawa. Muryar gaje ta biyo baya yadda ta ba yadda ta iya aka ta share kwallar da ke shirin fito mata. Ta salallabo ta duro daga gadan ta bi dogon layin da ya fita har waje. don daga yanayin yadda take jin muryar gaje ta san da gaske za ta iya azabtar da ita. Ke ce minta Abubakar, wata metron ta same ta a layin sanda suka fito waje ta taba baki tana kallanta bayan ta amsa. Ba laifi dole su rikice a kanki, amma abin ne ya yi yawa kamar wani tashin duniya. Badila ba ta fahimci me take nufi ba saboda haka ta ci gaba da kallanta kawai. ‘Yan wanki ne suke neman rikita kurkukun nan saboda an kulle musu ‘yar gwal. Mun gaya musu akwai ranakun da ake ziyara, amma sun ki fahimta sai da suka san yadda suka biyo ta hanyar shugaban wajen. Shikenan, wahalarta ta kare Shikenan wahalar ta kare su kawo Ibrahim sun zo taimakonta. ta san ko bata bar wajen nan a yau ba za su saka a canja mata sel. Ki biyo ni matar ta faɗa sannan ta ci gaba da cewa akwai damar da ake bayarwa a nan mutum ya amsa kira sau ɗaya a wata. Kin ci sa an bani izini ku gaisa kuma minti biyar kawai ba daɗi ba kari. Zuciyarta ta ɗan karye jin cewa a waya ne za ta yi magana da su, ta so a zahiri za ta gan su ido da ido. don Allah ya sani 'yan kwanaki kawai rabanta da su amma ta yi kewarsu kamar watanni biyu. Ki gaya musu cewar metron ɗin tana sauke tana sauke murya ƙasa-ƙasa sanda suka shiga wani ɗan siririn ɗaki mai ɗauke da kan waya ɗaya idan suka biyo ta hanya ta a sauƙaƙe za su dinga ganinki ba ma ta waya ba kuma babu wani tashin hankali Fadila ta gyada mata kai so ɗaya sannan cikin zumudi ta ɗauki wayar ta kara a kunnenta. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam Farida muryar dadi ta amsa da ɗan saurinsa sai ta rufe idan ta hankali sannan ba shiri kwalla ta zararo kan kumatinta muryarsa kaɗai kamar komawar ta gida. ta je a cikin zuciyarta. Barka da rana dadi. Barka mu dai Fadila ashe abin da ya faru kenan ki guri kin ji? Muna nan muna ta fafutukar a fito da ke kuma insha Allah muna sa ran za su saurare mu. To, muryar ta na gawa ta amsa. Na san da wuya amma ki kokarin kwantar da hankalin ki kin ji? Komai zai zo ƙarshe ba ma samun wayar Adam ne. Amma ta tarar da za ki fito insha Allah. insha Allah dadi ta sake amsawa tana gyaɗa kai hawayen tana daga a ƙasa ga kawunki tare muke da shi to bintu muryar kawu ibrahim ta fito a gajarce ta ce na amkawo sai da ta amsa sannan ta fahimci lokacin kiran ne kare shi yasa muryar tasa ta katse damar ta ce ta yanke ba tare da ta shaida musu hanyar samun wata damar ba ta hanyar metro din wannan wace irin minti biyar ce ta jiyo hankali ta kalli metron ɗin ta ji duk abin da ya faru don haka bakin ta a taɓe ta ce karki wani damu ai ba a yi miki hukunci ba tukunna duk sanda kika fita zaman shari'a kya gaya musu in kuma sun damu da yawa da kansu ma sa nemo ni fadila ba ta fatan bayan fitar ta ta ƙara dawowa wajen nan amma ta san hakan wani mafarki ne a iska don haka ta kalli gefen rigar metron ɗin inda aka rubuta sunanta ta karanta saboda amfanin gobe da bata san a yaya za ta zo mata ba. Ba ma samun wayar Adam ne, kalaman dadi ne suka dawo cikin kanta sanda ta zira kafar ta waje, ba sa samun wayar Adam, to ina ya tafi haka, su ma ba su sani ba kenan, dan da dadi zai faɗa Dan da dadi zai faɗa mata ya ce bai da daga waje kaza ba amma ba sa samun wayarsa yana nufin su ma nemansa suke kenan. Bata san lokacin da ta sulale ta tsuguna a wajen ba ina Adam zai je har zai ƙi faɗa wa kokawar Ibrahim kuma kuma a ƙasa a kasa samun wayarsa wani irin bincike zai tafi alali a nan take tsananin buƙatarsa. Wallar dazu ta shiga ƙoƙarin tunkudowa daga idanta amma muryar metron ɗin nan ta katse ta daga baya ta shin mai da ke ba na son duk wata masifar da tsada ne da gaji. Tsayin wanan za mu dakata sai nan gaba insha Allah za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari mai suna bayan na mutu wanda marubuciya Aisha Shafi'i ta rubuta. Muke kawo muku shi a wannan channel namu na YouTube.